يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan muna nan a cikin wato ainihin hadisi na sha shida karkashin babi na tara shafi na sha bakwai a yau 20 ga watan 11 shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da takwas ga watan biyu shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu karasa sharhi da bayani na kan hadisun na sha shidan da maka yi bayani a kansa satin da ya gabata inda muka kare bayanin hadisun ya zama abin da ya rage mana ayoyi da kuma rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi na zai gafarta wa dan uwan baba zai nema wa dan uwan sa gafara shine Abu Talib daidai inda aka ce wa aba an ya kula la ilaha illallah abu talib ya iya ce babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai allah shi kadai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زان الله تلا لا نشان الله ثبت أغريش يشي أما والله حقيقة نالت إلى الله لأستغفرن لك zan yi ta nema maka gafara malam unha anka matuƙar ba a hana ni nema maka gafara ba fa'anzan Allah ta'ala fi sai Allah maɗaukaki ya saukar game da shi ma kana lil nabiyyi wal mu'minin har zuwa ƙarshen aya to a ƙarƙashin wannan aya da ita da kuma wacce take cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da ta zo a cikin ƙarashin ruwayar Imam Muslim su ne za magana a kansu alkhairi gaba na wannan wanda aka yi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce amma wallahi la astaghfiran laka ma lam unha anka shine malamai suke cewa wannan kalmar ta amma tana zuwa da ma'anar faɗakarwa amma ku faɗaka ku ji kamar yadda ake cewa ala an gane ku wasu lokuta kuma malaman suke cewa ma'anar da take wa, tabbas haƙiƙa amma haƙiƙa an gane ku amma haƙiƙa la astaghfiranna laka tabbas zan nema maka gafara ko zan ci gaba da nema